kaga dai bayan da za mu ce zo da wayan shi wannan ya aje ta a waje tana aljuhunka ma wani ya lalube wani ma kana wayan ma wani zai zo ya eme ya fizgi kun gane wannan da kyau ko sai ka je kudu za ga wannan shigantakar to sai ga mutum ya rubuta ya liƙa stika a nan wai muhammadu rasulullah kaga wannan ba zai shiga da shi bayi ba kuma wannan abin da ya taka alfarman musulunci ne bai yi an gane bai kamata ya bari ba don wannan ba kishin musulunci ba ne wannan liƙa abin nan da kai daidai ne da waɗanda suke zuwa suke yi a tamfa da sunan allah da sunan manzan allah jiki don kar ku ɗauka masu yi waɗannan atamfofin ko wai kafirai ne ba a mafi rinjayen abin da na fahimta musulmai ne jahilai saboda tsaban kishin addini wanda ba a san addinin ba su suke zuwa suke sawa a yi masu irin waɗannan a tamfofin? kun gano wannan da kyau ku sai a zo da shi saboda kishi sai daga baya eh shi kenan kawai sai a ce to kuma ga abin da aka yi don diyan da ba ka tsammanin suran jahilci ko to suran jahilci ta wuce inda ba ka zatanta ya ka da ka san wannan suran jahilci ta wuce inda ba ka zato yanzu a ga mutum a screen saver ɗin shi kai tsaye menene ya sa sunan allah ya sa kana buɗe wayan misali kawai za ga sunan allah ne anan ko ta aya na alkur'ani to yana zaune kawai sai a kira shi a wayan yana cikin bayi yana gama ansa wayan ba sunan allah ne zai a fiyarin ba kaga ya shiga ban ɗaki da sunan wa sunan allah wannan ba kishin musulunci ba ne sam ɓanna ne ga musulunci kuma duk yadda ba ka tsammanin jahilci nan mutum ya kai ya wuce inda ba ka zaton shi don mu da muke mu'amala da mutane iri-iri muna ganin wannan fa an gane yanzu duk wanda yake birni nan yake bariki ana karatu ana wa'azi ana karantarwa akwai abubuwa da yawa wanda shi ba zai iya yi ba so da yaji amma da yawa akwai kuma ƙauyawan da suke haka yanzu idan ka zo ɗaki za ka shiga ai za ka yi sallama in an ansa ka nemi izini ko eh za a ga wasu basun cewa karatun addini suke suna zuwa gidan mutane da sallaman da buɗe ƙofa da shiga duk lokaci da suke mun gane